Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha sai kuma kilohaz dubu ɗaya a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalar duk a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkamu da safiyar juma'a Juma'atu babbar rana ashirin ga watan Oktoba shekara ta da goma sha bakwai. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo da masu sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. To Amurka ta fara binciken yadda aka kashe mata sojoji hudu a jamhuriyar Nijar yayin da wasu manyan jami'an kasar suka ce akwai yiwuwar Koriya ta Arewa ta iya kawo hari akan Amurkan nan da wasu watanni. sannan za ku ji cewa jam'iyya mai mulki a kenya ta ɗauki wani mataki akan shugaban 'yan adawa raila odinga yayin da ya rage ƙasa da mako guda a sake zaɓe kanin labaran kenan aka ji shugaban najeriya muhammadu buhari yana ƙasar turkiya don halarta taron kolin ƙungiyar ƙasashe masu matsakaicin arziki inda ya gana takwaransa na turkiya na farko dai akwai bukatar haɗin kai da goyon bayan juna akan matsalar yaƙi da ta'addanci saboda duka ƙasashen mu guda biyu suna da matsala da ta'addanci za ku yi cewa gwamnatin jihar borno ta karyata jita-jitar da ake yadawa na cewa ana yi wa 'yan firamare allura a kada cibiya babu wanda muka ba shi dama da ya shiga makarantun nan domin ya yi wa ɗalibai allura wanda kuma zai kasance musu illa rayuwarsu haka kuma za ku ji gwamnan jihar bauchi ya mayar da martani ga gwamnatin tarayya kan batun kuɗin albashi da kuma kuɗin paris club za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki wanda jama'a ali ta gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum sakataren tsaron amurka jim mattis a jiya alhamis ya ce rundunar sojin kasar na binciken musabbabin mutuwar sojojin amurka nan hudu da mayakan jihadi suka kashe a jamhuriyar nijar a farkon watan nan a ranar 4 ga watan oktoba mayakan is suka kai harin kwantan bauna a kan dakarun amurka hada da na jamhuriyar niger waɗanda su ma aka kashe musu jami'an tsaron su hudu a harin an farma dakarun amurka na musamman ne jim kaɗan bayan sun kammala wani taro da shugabannin yankin a lokacin suna shirin shiga motocinsu kamar yadda wani jami'in amurka ya faɗa wa murya amurka amma ya nemi da kada a bayyana sunansa saboda ana gudanar da bincike kan wannan hari a jiya lamis daraktan gamayyar rundunar sojin amurka laftanar kanan kenneth mckenzie ya kare sukar da ake wa sojin amurka kan dalilin da ya sa sai da a kwashe sawo'i takwas kafin a gano gawar sajela david johnson wanda yana ɗaya daga cikin sojojin amurka hudu da aka shi bayan an jima da kwashe sauran abokanan aikinsa ba wai mun bar shi bane a baya mun yi ta bincike har sai da muka gano shi sannan muka maido da gawarsa gida in ji mackenzie yayin da yake amsa tambayar wani ɗan jarida wasu manyan jami'an amurka guda biyu sun ce akwai yiwuwar koriya ta arewa ta iya kawo harin makaman nukiliya akan amurka nan da wasu 'yan watanni masu zuwa a jiya alhamis daraktan hukumar leƙen asirin ƙasar cia mike pompeo ya faɗa a wani taro a nan washington cewa yana cikin matuƙar damuwa kan yadda koriya ta arewa ke ƙara zafa barazanar da kuma yiwuwar haifar da gwagwarmayar neman mallakan makaman nukiliya a tsakanin kasashen da ke a yankin gabashin asiya ya kamata mu rika ɗauka tamkar sun cimma wannan buri nasu ne in ji pompeo a lokacin da aka tambaye shi kan yiwuwar Panyon za ta kawo hari akan wasu muhimman wurare a cikin amurka tuni sun riga sun yi nisa wajen cimma wannan burin yanzu an kai wurin tunanin ta yaya za a iya ja musu birki bayan haka ne kuma a ranar alhamis mai ba da shawara akan harkokin tsaro janar hr mcmaster ya ce hukumomin washington na faɗi tashin ganin an shawo kan wannan lamari ba tare da an kai ga ɗaukan matakin soja ba waɗannan kalamai na pompeo da mcmaster na zuwa ne yayin da ta tada jijiyar wuyan da ake tsakanin amurka da koriya ta arewa ke ci gaba da zafafa bayan gwajin makaman nukiliya na baya-bayan nan da koriya ta arewa ta yi a watan da ya gabata wanda shi ne na shida a jumlance da gwaje-gwajen da ta sha maimaitawa na makaman da jami'an leƙen asiri suka ce sun haɗa da makaman masu linzami masu tafiyar matsakaici da dogon zango. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jam'iyya mai mulki a kenya ta nemi wata kotu ta yanke hukuncin kimbin umarninta kan madugun 'yan adawan kasar raila odinga inda ta yi ikirarin cewa odinga da magoya bayansa suna zagon kasa ga zaben shugaban kasar da za a sake a makon da ke tafe jam'iyyar ta jubili ta shigar da ƙara ce a gaban kotun kolin kasar a jiya alhamis yayin da odinga ya tsaya a tsayin daka akan cewa shida ga gamayyar jam'iyya ta nasa ba za su shiga zaben ba wanda za a yi a ranar 26 ga watan oktoba nan a cewar odinga hukumar zaben ta iebc ba ta shirya zaben ba saboda haka a maimakon a yi wannan kwamacalar a ɓannatar da kudaden jama'a da lokaci ya fi mana mu janye daga zaben kamar yadda shi odinga ya faɗa wa manema labarai sai da kuma a jiya alhamis sakatare janar na jam'iyyar jubilee da ke mulki rafael tuju ya ce har yanzu odinga bai miƙa wa hukumar zaben wasikar janyewa ba a ranar ɗaya ga watan satumba wannan shekara ne kotun kolin ƙasar ta kenya ta soke zaben farko da aka yi tana mai cewa an tafka kurakure a lokacin tattara kuri'u hukuncin da ya soke nasarar da shugaba mai ci uhuru kenyatta ya samu kotun kolin ta bai wa hukumar zaben ta iebc umarnin ta sake zaben zaɓe nan da kwanaki 60 shugabannin tarayyar turai sun yi alkawarin ba da ƙarin kuɗaɗe a jiya alhamis domin taimakawa italiya da libya wajen daƙile kurarar bakin haure daga arewacin afirka da ke ƙoƙarin isa nahiyar ta turai muna da kwakwarar dama da za mu iya rufe hanyar nan ta tekun mediterania a cewar shugaban majalisar kungiyar ta eu donald tusk yayin da yake ganawa da manema labarai a taron kolin da aka yi a Brazil. bayanin na tax na nuni da tsallaka teku mediterranean mai cike da hadari da bakin haure ke yi tsakanin libya da tsibirin lampedusa da ke italiya mashigi na farko da bakin hauren ke isa ta nahiyar ta turai dubban mutane ne suke tsallaka suke halaka yayin da suke ƙoƙarin tsallaka tekun a cikin jiragen kwale-kwale marasa inganci ko kuma idan masu safarar mutane sun yasar da su akan tekun. Hukumomin Italiya sun ce adadin bakin hauren da ke tasowa daga Libya ya ragu da kashi ashirin cikin ɗari a bana tun bayan da suka haɗa kai da takwarorinsu na Libya wajen daƙile kularar bakin hauren. Wasu alƙalai hudu da 'yan adawa suka naɗa na ƙasar Venezuela sun samu mafaka a ƙasar Chile bayan da suka guje wa ɗaurin gidan yari. abin da zan iya cewa a yau shine an tilasta mana mun bar ƙasar mu ta venezuela da muke kauna amma kuma wata ƙasa ta karɓe mu hannu biyu kuma za ta ba mu kariya da 'yancin walwala in ji mai shari'a beatrice ruiz yayin da take ganawa da manema labarai a filin tashin jirage na birnin santiago a jiya alhamis rahotanni su nuna cewa wani alkali da shi ma aka ba mafaka a ƙasar ta chile na kan hanyarsa ta zuwa ƙasar labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla shugaban najeriya muhammadu buhari yana ƙasar turkiya domin halartar taron kolin kungiyar ƙasashe masu matsagaicin arziki guda takwas wanda najeriya ke ɗaya daga cikinsu wakilin murya amurka umar faruk musa ya tattauna da kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya malam garba shehu wanda kuma ke cikin tawagar shugaba Buhari kan maradin da ake fatan cimma a wannan ziyara. To na farko dai ka san akwai muhimman abubuwa kamar guda uku da mu da muka tashi tafiya muka zo da su a zukatunmu ko a zuciyar shugaban ƙasa namu. Na farko dai akwai bukatar haɗin kai da goyon bayan juna akan matsalar yaƙi da ta'addanci. Saboda duka ƙasashen nan guda biyu suna da matsala da ta'addanci. Su kai tsaye na ISIS da daesh da suke fama da su anan ko kuma boko haram da yake tana da dangantaka da isis din nan da haka kuma akwai kungiyoyi na fituna na cikin gida kai kasan su suna da nasu waɗanda suka ce wanda suka yi ƙoƙarin juyin mulki a shekara da ta wuce suka ce 'yan ta'adda ne su kuma kasan akwai 'yan ta'adda na bangaren eh, kudu maso gabas na najeriya 'yan ipob da har a cikinsu aka ce suna da dangantaka da wasu jami'ai a nan turkiya saboda haka wato magana ce dai kama mana mu kama musu akan wannan magana banda haka akwai maganganu kamar da suka shafi tattalin arziki da bukatar nemo masu zuba jari su zo najeriya su kafa masana'antu eh, da harkar kawo ci gaban tattalin arziki bangaren noma bangaren ilimi bangaren man fetur da sufuri da kuma abarwa. to kamar a wannan ganawar ta farko da aka yi shin an ga masu saka jarin nan an ga mayan jami'an kasar turkiyya din kamar masu kula da sha'anin noma ko cinikayya da suka halarci wannan ganawar kuma in an yi eh, daga bangaren najeriya akwai waɗanda kamar za su gana da su din ne ko aka yi aka yi wato a'a babu eh, babu tawaga ta 'yan kasuwa a wannan ziyara amma kai ka san irin shugabanci na shugaba kan na turki shugaba ne mai ƙarfi ne cikakken iko a yau a wannan tsarin mulki nasu shi cewa waye zai turo su masu zuba jari a kan harka kamar yanzu matacin man fetur da ya ce kan ce wannan tsira da matsala da matacin man fetur zai turo su zo su kaba umar faruk musa mura amurka a abuja Najeriya. a gai da umar faruk musa gwamnatin jihar borno ta karyata jita-jitar da ake na yaɗawa ta kafafen sada zumunta na cewa wasu mutanen da ba a san ko suwaye ba suna yi wa yara 'yan makarantar firamare allura aka da kuma cibiya ga rahoton da haruna dauda ya haɗo mana kuma musa ino kubo shine kwamishinan ma'aikatan harkokin ilimi na jihar borno babu wanda muka ba shi dama da ya shiga makarantun nan domin ya yi wa ɗalibai allura wanda kuma zai kasance musu illa a rayuwarsu wannan gwamnati ba ta ba da dama ma kowa ba kuma ba a yi haka ɗin ba wayanda suke yada wannan jite-jite domin su sami biyan bukatansu na, na wani dalilansu amma ba wai don zaman lafiya ba a kwana-kwanan nan da ƙyar muka buɗe makarantun nan kuma yanzu mun hau tafarkin samun zaman lafiya da cin gaba wannan makarantun bai kamata kuma kawo mana rudani wanda zai kawo mana matsala a zamantakewa da kuma cin gaban wayannan makarantu namu na wannan jiha ba. Alhaji Kaka Ali Abade shine babban sakatare a ma'aikatar da ke kula da makarantun firamare na birnin Maiduguri. A Facebook da WhatsApp a Southern States din nan sun baza irin wannan abu ya faru. Ni da kaina na gani a Facebook sun nuna wata yarinya an mata allura a gabanta wani abu ya fita da sauransu. Ina ga ga irin wayan nan faɗe-faɗen ne ba wanda zaka kama shi ya ce maka ga gaskiya ga wannan abun abun da yake tafiya. Ta Sulaimele dai ne babban darakta a matakin farko na harkokin kiwon lafiya a jihar Borno wanda kuma ya karin haske game da rigakafin da ya ce sun gudanar a jihar Borno kuma bai shafi wannan jita-jitan da ake yadawa ba. To alhamdulillah mun yi immunization na kwana hudu ya kare ran talatan da ya wuce wannan matsalan bai taso a lokacin ba saboda wannan ayyukan da aka yi. kuma rigakafin da muka yi a waɗannan kwanaki hudu din ma na ɗigawa baki ne ba abin da ya shafe shi da allura na biyu kuma duk wani wanda zai wani abu game da allura a borno a nan muke zanna mu tsara shi ba wanda zai je ya tsallaka ya je ya yi immunization anywhere ba da sanin mu ba jihar borno dai yana da kimanin makarantun firamare kusan 1,800 wadda kuma ake sa ran za su ci gaba da gudanar da karatunsu a yau din nan sakamakon shawo kan wannan lamari na jita-jita da ya sa aka dakatar da karatun ajiya jiya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. a gai da haruna dauda kamar yadda aka ji a farkon shirin gwamnan jihar bauchi ya mayar da martani ga gwamnatin tarayya kan batun biyan albashi da kuɗin paris club da jihohi suka karba. Ga wakilin murya Amurka Sale Shehu shaka da ƙarin bayani. biyo bayan caccakar gwamnoni da shugaba Buhari ya yi kan gazawar wasunsu ga biyan albashi, gwamnan Bauchi barista Muhammad Abdullahi ya ce kuɗin nan na Paris Club da gwamnatin tarayya ta basu kuma yanzu suke neman ƙari haƙƙinsu ne ba wai wata kyauta ce ko bulu suke karɓa ba. Gwamnan da yake magana bayan taron majalisar tattalin arziki ya ce ba daidai ne ake zargin jihohi da rashin biyan albashi ba yana mai buga misali da jihar Benue da ya ce ta gaji bashin albashi da ya wuce hankali. To ire-iren waɗannan jihohi ne ba samu sun biya albashin nan ba kuma a batun da muka zo da shugaban shugaban kasa ba wai cewa muka shugaban kasa nan take ya ɗau kuɗaɗe bayar ba wayannan kuɗaɗe fa bashi ne da gwamnatin tarayya ta ci na jihohi da ƙananan hukumomi shine ake biya A ɓangarensa a Bauchi, gwamnan ya ce yana biyan albashin ma'aikata a kan kari. Tun zamanin da aka karɓi kasan farko ba su suka London da Paris Club, jihar Bauchi ta biya albashi ta biya fensho wanda daga lokacin zuwa yanzu sai dai ma mu biya albashi kafin lokacinsa. Hakanan bayan taron gwamnan jihar Kebbi ba gudu ya musanta raɗe-raɗin sojoji na gudanar da allurar rigakafin ƙyan dambiri da har ma aka kalawa sojojin yaɗa cutar da gangam. Labaru da ke fitowa ƙyan dambiri ya bazu jihohi an yi bayanin cewa ba gaskiya ba ne jiha guda ce bayelsa zargi da ake yi cewa sojojin najeriya na allurar rigakafi wasu wurare cikin najeriya ba gaskiya ba ne an ce babu inda sojoji suke aikin rigakafi ko kuma aka kira su su taimaka da maganar rigakafi bale ma su yi wani abu wanda ake na asha cikin bayanin da gwamnan abiya ya yi ya yi bayani ya ce ai ita hukumar soja din nan ai duk 'yan najeriya na cikinta don haka ba yiwuwa hukuma da take da irin wannan tattaron jama'a a zarge ta ma da amma yi tunanin in ma ba a yaba musu wani kwazon da suke to ba za a rena musu ba har yanzu dai akwai jihohi da dama da ba su biya albashin ma'aikata ba a tsawon watanni bayan aikin tantance ma'aikata da bayyana gano na bogi sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya a gai da Sale Shehu Ashaka. Har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu a mu ke cewa karfe 1 da minti goma sha shida na dare. Ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa a duk shekara cutar kwalara kan kashe kimamin mutane dubu casa'in da biyar kuma takan kama kusan mutane miliyan uku da ke sa ƙasashe yin hasarar dala biliyan biyu na tattalin arzikinsu? Za mu dubi taswirar da ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa hamsin suka gabatar na kawo ƙarshen kwalara kan shekara ta da talatin. Abin da za mu fara duba kenan. kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. manyan ƙungiyoyi na Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa hamsin sun gabatar da taswirar kawo ƙarshen ciwon kwalara kan shekara ta 2030 shekaru goma sha uku kenan idan Allah ya kai mu. Burin sabuwar dabara shine rage yawan kisan da cutar kwalara ke yi da kimamin kashi 90 daga cikin ɗari. ta hanyar auna wuraren da aka fi fama da annobar wannan cutan kuma za a yi amfani ne da dabaru masu sauƙi kuma masu kaifi wajen rigakafin cutar ta yadda ba za ta yi tsanani ba. Wakiliyar muryar Amurka Lisa Shannon ce ta aiko mana da wannan rahoto daga birnin Geneva na ƙasar Switzerland. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya tana sa ran matsalar cutar kwalara ta munance a saboda rikice-rikicen da suke ƙara ƙamari da canjin yanayi da kuma karuwar yawan jama'a yanzu haka kasashe 47 su ne suka fi fama da matsalar kwalara a kasashe 20 daga cikin wannan adadi ne ake fama da annobarta shugaban da ke lura da sashen ɗaukar matakan gaggawa a sakamakon bulan annobar cututtuka na ƙungiyar lafiya ta duniya peter salama ya ce wuraren da aka fi fama da bulan annobar kwalara ba su da yawa to amma kuma suna taka muhimmiyar rawa wajen yada wannan cutar. Just to give you a sense of what we're talking about, in sub Saharan Africa, around 40 to 80 million people live in these cholera hotspots. If we can effectively target our uh, water and sanitation and health interventions at those areas, we'll make a tremendous contribution ya ce domin ya bayyana abin da yake nufi a yankin saharan afirka kimamin mutane miliyan 40 zuwa miliyan 90 suke zaune a wuraren da ake fama da annobar kwalara ya ce idan za su auna ruwa da hanyoyin tsabtace muhalli da ɗaukan wasu matakai masu nagarta yadda ya kamata to za a ba da gudunmawa sosai wajen ƙayyade ko kuma takura yaduwar cutar ta kwalara. peter salama ya ce tuni taswirar kawo ƙarshen kwalara ya fara taka muhimmiyar rawa a wuraren da ake fama da rikici misali We've seen, for example, in northern Nigeria, Borno State, uh, the very effective use of oral cholera vaccine in a displaced population affected by conflict, and actually with tremendous results in a, in a rapid decline of, of cholera cases in, in that conflict. Ya ce sun ga misali a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, amfani da alluran rigakafin da ake ɗigawa a baki a sansanonin 'yan gudun hijira ya sa an ga raguwar kamuwa da cutar cikin sauri. Masana kiwon lafiya sun ce sabbin makaman yaƙi da cutar kama alluran rigakafin da ake ɗigawa a baki za su iya rigakafin kashe mutane da kwalaran ke yi. Sun kuma lura da cewa tun fiye da shekaru ɗari da hamsin. ƙasashe masu arzikin masana'antu suka cimma burin rigakafin yaɗuwar kwalara a ƙasashensu. A saboda haka su ma ƙasashe matalauta za su iya kawo ƙarshen kwalara ta hanyar inganta ruwa da kuma hanyoyin tsabtace muhalli. To su kuma jama'a yaya za su taimaki kansu da kansu ne wajen kare kansu daga kamuwa da cutar kwalara. Kwanaki a lokacin da aka samu bulla annobar kwalara a ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira da ke Maiduguri jihar Borno na arewa maso gabashin Najeriya. Na zanta da Dr. Mannin Mustapha ƙwararre a kan cututtukan da suke saurin yaduwa na jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka. Ga kuma shawarar da ya bai wa jama'a akan rigakafin kwalara. Ita wannan cuta matakin farko na kariya shine tsafta. Tsafta ta muhalli wato ya zama cewa kamar irin waɗannan gurare da suke da cunkoso a yi duk yadda za a samu a tsaftace muhallan daga na farko a ce bayan gida baya shiga inda ruwa ake ana killace shi akwai wadatattun wurin ba haya da bayan gida an kuma killace shi daga inda ake abinci da kuma inda ruwan sha yake shine tsaftar muhalli da kuma tsafta ta ɗan adam shine duk wanda ya je bayan gida kowa babba da yaro ya zama an samu wadataccen ruwa da an wanke hannu sosai kuma kafin a shiga harka abinci an wanke sannan duk abinci da duk ruwan sha na farko a tafasa shi kafin a sha musamman a halin da aka samu na annoba ta riga ta barke zama duk ruwan da za a sha ya bakin kokari an tafasa shi kafin a sha sannan kuma abinci wanda yake dafaffen abinci an dafa shi sosai in ko ba an dafa shi ba ajiye shi a buɗe yadda datti da kura da iska za su ɗebo su shiga ba wanda kuma za a ci shi ɗanye ya zama an wanke shi da ruwa mai tsafta an wanke shi da ruwan gishiri inda hali kuma kuma da so samu ne a ce duk wani abinci ba da fafi bai zama an dan kaurace mishi a inda wannan cuta ta bulla likitoci mu dauki shawararsu likitoci mu dauki shawararsu domin muna ganga wannan ciyon ya taba mu in muna ganga wannan ciyon baya To daga batun kwalara kuma yanzu ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa tambayanku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya To za mu fara ne da wasiƙar Malam Hussaini Abba daban a can karamar hukumar da ta jihar Bauchin Najeriya. To. Ya ce wai da gaske ne rake yana maganin ciwon hanta idan aka yi yawanta shanta. shansa tare da sauran kayayyakin zaƙi irin su alewa da dai sauransu? A wannan abin da ya bai maganin cin hatta hajiya. <laughs> Camfi ne ko? Eh camfi ne hajiya. <laughs> To likita tun da muna batun rake ne akwai wani abin amfani da ake samu wajen shan rake? To shan rake aikin san rake muke samun sukari. To. Sukari da sukari yawanci shi da muke samun irin su akwai in ka sha rake yana da abubuwan da ke sa yana narkewa sa ya dan baka karfi shine shi suke kira glucose da sauran a duk da rake ake yi wannan ya shiga cikin mutum yana taimaka yana sa mutum yana ba mutum abin da zai sa jikinsa ya aiki sosai amma bai kamata mutum ya kasha da yawa ba amma dai da kima dai alhamdulillah eh to a saboda haka mm, kamar yadda ka ce abubuwan da muke samu a suga shi muke samu idan mun sha rake eh. malamin ya sake wata tambaya ya ce wai shin da gaske ne ruwan biro yana haddasa cutar kansa idan aka yi rubutu da shi a fatar jiki? eh a ruwan biro wannan ba dubbicin da ake ba wannan bai sa kansa din fatar jikin ɗan adam a saboda haka shi ma dai canfi ne ko? eh shi ba wannan canfi ne <laughs> to ina fatan malam Hussaini abba yana kusa da shi da sauran masu sauraronmu kuma ya ji wannan ansa da ka bayar to sai kuma wasikar haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce ana cewa wai wasu mutane suna warin kashi shin da farko ya ce menene warin ƙashi kuma menene alamominsa abin da ke kawo warin kashi yawanci rashin tsafta na farko muka a waɗansu waɗanda abubuwan da suke cewar lokacin za ga jikin mutum kullum rashin tsafta da kuma waɗansu har ma ban da ma jikin har bakin su ma komai wari yake. ana gadon wannan ciwo? a ba gadon shi ba a gada wannan ciwon abin da ya kamata dai mutum ya kamata ya rinka tsaftace abubuwan da yake yi kuma kayayyakin da yake sa da saura akwai wasu mutane wanda suke da kamar irin kaman akwai irin kaman ciwon ciki wadansu wanda su kaman kai kusa da su kai kusa da su suka yi numfashi ko kuma suka bude bakin su za ka ji nuwari wari to wadansu akwai wasu mutane masu irin ciwo amma wannan ba shi da yawa in dai mutum kowane lokaci ya tsafta ya tsaftace komai kuma har haka yana da warin kashi din ya kuje wani likita a duba shi sosai to likita in mutum ya tsafta mutum ya tsaftace kansa to wannan abubuwan ma yana raguwa ko ma ya wuce gaba ki daya to kamar irin mutanen da kake cewa idan aka kusance su in suka bude bakin su ka ji wari din nan a su kuma eh. akwai taimakon da likitoci za su iya musu ko kuma su kuma eh, akwai dan su waɗanda cikin bakin su akwai kisa akwai dan kwayan halitta ake kira bacteria eh. waɗansu abubuwa suna da yawa a bakinsu su waɗansu kuma a waɗansu iya ciwon daga cikin ciki in suka yi yana sa wari in sun buɗe bakin su a ji wari to irin waɗannan akwai wani abu da ke faruwa cikin ciki ana iya ba su magani na rage wannan to su kuma masu warin ƙashin nan da kake cewa tsafta tsafta tsafta yana da muhimmanci din nan to eh. akwai wani akwai illar da yake jawowa ga lafiyar mai fama da irin wannan a ba illa sai dai kawai shiga mutane ne kawai ba za ka iya shiga mutane ba amma dai in dai ko kuma akwai ɗansu ko ban da ma wannan akwai ɗansu kila mai yiwuwa in dai kana kowan ciwo a fatar jikinka ko gyambo ko wani abu to wannan shi ba na kawo irin warin ne. To tana yiwuwa kuma akwai wanda kila yana warin kashin bai san yana yi ba sai dai ya kusanci mutane ya ga mutane suna gudu? eh mai yiwuwa yana faru amma da in kana da shike ai zaka zaka san kana da irin wannan warin kashi din hajiya ana da iya warkewa ke eh, nan. ana iya warkewa eh, da tsafta da sauransu ana iya warkewa inda kaje wani likita za a bincika sosai to Allah ya sa a dace amin amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa madadin da taladar jimmai ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. To madalla yanzu kuma za mu koma ga Mahmud ya bamu labarai amma wannan karan a takaice. To sakataren tsaron Amurka Jim Mattis a jiya Alhamis ya ce rundunar sojin ƙasar na binciken musabbabin mutuwar sojojin Amurka nan hudu da mayakan jihadi suka kashe a jamhuriyar Nijar a farkon watan nan. a ranar 4 ga watan oktoba mayakan is suka kai harin kwantan bauna a kan dakarun amurka hada da na jamhuriyar nijar waɗanda su ma an kashe jami'an tsaron su hudu a harin an farma dakarun amurka na musamman ne jim kaɗan bayan sun kammala wani taro da shugabannin yankin a lokacin suna shirin shiga motocinsu kamar da wani jami'in amurka ya faɗa wa murya amurka amma ya nemi da kada a bayyana sunansa saboda ana kan gudanar da bincike akan wannan hari. wasu manyan jami'an amurka har ila yau guda biyu sun ce akwai yiwuwar koriya ta arewa ta iya kawo harin makamin nukiliya akan amurka nan da wasu 'yan watanni masu zuwa a jiya alhamis daraktan hukumar leƙen asirin ƙasar ta cia mark pompeo ya faɗa wa wani taro a nan washington cewa yana cikin matuƙar damuwa kan yadda koriya ta arewa ke ƙara zafafa barazanarta da kuma yiwuwar ta haifar da gwagwarmayar neman mallakar makaman nukiliya a tsakanin ƙasashen da ke yankin gabashin asiya jami'a mai mulki a kenya ta nemi wata kotu ta yanke hukuncin kin bin umarninta akan madugu 'yan adawan kasar ta kenya raila odinga inda ta yi ikirarin cewa odinga da magoya bayansa suna zagon kasa ga zaben shugaban kasar da za a sake a makon da ke tafi to madalla masu mu a nan muke kakashin shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu kawo muku wasu rahotanni da kuma shirin kallabi tsakanin rauna. Yanzu a madadin Muhammadu Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Cuba Hiro Jedo ne wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Jan. da fili hashin kuma da ke cewa sai an jima mun sake haɗuwa. Salamu alaikum.